عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما دكا يبود قوديا دكرالي دجنجنا سنتبتك الله سبحانه وتعالى منا قودي مسا منا نيمان تيمكوانسا da agajinsa da kiyayewarsa da kariyarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye, Allah ta'ala ya shiryar da mu, wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai shiryar da shi, salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mako da ya gabata mun ba da tarihin Sheikh Muhammad Khalil Husar wanda kuma mako da ya gabace shi shi kuma mun bayar da tarihin Dr. Aliyu Jabir. A wannan mako kuma na ci gaba da bayar da tarihin waɗannan zakakurai ƙwararru zakaru masana alkur'ani na duniya za mu ba da tarihin a sheikh abdulbasid muhammad abdulsamad duniya alkur'ani mai girma ba za ta manta da muryar sheikh abdulbasid muhammad abdulsamad ba wanda sautinsa ya cika duniya da dogon jin numfashinsa wanda ya zama zakara a duniya an haifi sheikh abdulbasid muhammad abdulsamad a wani ƙauye mai suna mara'izatu kusa da garin armanat a wata jiha mai suna Kana a kudancin ƙasar Masar a shekarar alif da da da tara talatin bakwai, Sheikh Abdulbasir Muhammad Abdulsamad ya taso cikin jama'a masu karatun Alƙur'ani da masana Alƙur'ani domin kakansa Abdulsamad mashahurin alaramma ne gangaram. Akwai shaƙiƙansa guda biyu, shi Sheikh Abdulbasir Abdulsamad, mai suna Mahmud Muhammad Abdulsamad da kuma Abdulhamid Muhammad Abdulsamad, dukkaninsu mahaddata ne. don haka Sheikh Abdulbasir bai samu wahala ba wajen karatu, don malamai momi ko ta ina sun kewaye shi. Ya haddace Alƙur'ani bayan ya shiga makaranta yana ɗan shekara shida, ya haddace Alƙur'ani da tajawidinsa da ƙa'idodinsa tun yana ɗan shekara goma a duniya. Saboda muryar da Allah ya bashi da makharijul huruf ya yi fice nan da nan duka gari aka san shi. Sheikh Abdulbasir Muhammad Samad yana da malami mai suna a Sheikh Al-Amir wanda shi ne babban malami a wannan gari kuma yana ƙaunar Sheikh Abdul har malamai sun ce wannan sauti na Abdul wannan malamin nasa yake kwaikwayo farin jinin Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul ya ƙaru lokacin da mutane suka fahimci baiwar da Allah ya yi masa Ga shi ya haddace Alƙur'ani yana yaro ga kuma daɗin murya da jan tangimi wanda ya zama wani sabon salo na gwaninta wanda ake karanta ayoyin Alƙur'ani masu girma da numfashi ɗaya. Sheikh Abdul ya ce, Sai da na wayi gari Alƙur'ani yana gudana a kan harshena, kamar yadda ruwa yake gudana idan ya samu magudana. Sheikh Abdulbasir Muhammad Abdulsamad ya ce, Mahaifina ne mai suna Muhammad, wanda shi ɗan kasuwa ne, ma'aikaci ne kuma na gwamnati, yana aiki a ma'aikata sufuri da zirga-zirga, amma ya ba wa ‘ya'yansa dama su yi karatun Alƙur'ani domin su gaji kakansu, shi shine Abdulsamad. Ga wannan ƙalubale ne ga ma'aikata da ‘yan kasuwa wajen saka ‘ya'yansu su karanta Alƙur'ani. Ga babansa Muhammad, shi ma'aikaci ne na gwamnati ɗan kasuwa kuma, amma ya sa ɗansa a tafarkin karatu da ilimi domin ya gaji kakansa domin shi ma ɗan malami ne, har ma yanzu an manta da baban nasa kakan nasa ake ji, ko da wajen rubuta sunansa, ana sa Abdul Basit Abdulsamad, ba a sa Muhammad ɗin wanda shi Abdulsamad ɗin kakansa ne, maimakon Abdul Basit Muhammad Abdulsamad tunda kakan babban malami ne shi yasa aka fi ama ake ma cire mahaifin a ce Abdul Basit Abdul Samad maimakon Abdul Basit Muhammad Abdul Samad Sheikh Abdul Muhammad Abdul ya ce bayan shahararsa sai kakansa ya umarce shi da ya tafi wani wajen wani washhurin gari wanda yake cike da malamai domin ya ƙara ƙwarewa wajen ilimin ƙira'o'i da ulumul Qur'an musamman a wajen wani malami mai suna Sheikh Muhammad Salim wanda ƙwararren malami ne a fannin ƙira'a don haka ya yi shiri ya tafi wancan gari mai suna ɓamɓa. Yana cikin shiri sai labari ya zo musu cewa wannan malami da suke shirin tafiya wajensa, domin karatun ƙira'a an yi masa taransifa zuwa wannan babban makaranta a wannan gari nasu, don haka kaya ya tsinke a gindin kaba. Mutanen wannan gari sun yi murna sosai da zuwan wancan malami, don haka suka shirya masa gagarumar liyafa ta girmamawa da mutuntawa, da yake sun san ƙimar malamai da alkhairin da suke ɗauke da shi har mutanen wannan gari suka gina wata ƙatuwar makaranta ta hadda alkur'ani suka ba wannan malami domin ya karantar da yaransu da su karatun alkur'ani wannan dama da abdulbasir muhammad abdulsamad ya samu ya karanta shatibiya shi shatibiya wani littafi ne wanda aka karanta waƙoƙi baiti dubu ake karantar da ƙira'o'in alkur'ani a wajen wannan malami kuma ya haddace wannan baiti dubu na shatibiya wadda ta ƙunshi ilimin ƙira'o'i na alkur'ani lokacin da Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya kai shekara sha biyu sai labarinsa ya kai ko'ina a cikin garinsu da gefensa ya kuma samu shaida daga manyan malaman alkur'ani cewa ya ƙware a karatun alkur'ani musamman malaminsa a Sheikh Muhammad Salim wanda kowa ya amince da shaidarsa saboda kasancewarsa ƙwararre a cikin karatun alkur'ani A shekarar da da ɗari tara 1950, Sheikh Abdulbasit Muhammad Samad ya halarci wani taro da aka shirya wanda manyan malamai na ƙasar Masar suka halatta, waɗanda suka yi fice a wajen karatun Alkur'ani, kamar Sheikh Abdul Fattah Al-Ashawi, Sheikh Mustapha Ismail, Sheikh Abdul Azim Zahir, Sheikh Abul Aine Asha. A wajen wannan taro aka ba wa Sheikh Abdul Basit dama ya yi karatu na minti goma domin manyan malamai su ji. ai kuwa da ya fara karatu sai guri ya tsit duk hankali ya dawo kan wannan matashi ana jin irin baiwar da Allah ya bashi ya karanta wani shashi daga cikin suratul ahzab yana gama wannan karatu sai kabbara kake ji da addu'a rabbuna yaftah alaik rabbuna yaftah alaik aka nemi a ƙara masa lokaci daga minti goma zuwa awa ɗaya da rabi wannan dama ta bashi dama ci gaba da karatun alkur'ani gurin nan ban da murna da jin daɗi da kuka da nutsuwa ba abin da kake ji saboda jin daɗin karatun alkur'anin da wannan malami yake rerawa a ƙarshen shekarar ɗaya, wani babban malami mai suna Sheikh Sabba ya ƙaddamar da Sheikh Abdulbasir Muhammad Abdulsamad a gidan radiyo domin ya zama ɗaya daga cikin ƙwararrun da aka yarda su dinga gabatar da karatun alkur'ani a gidan radiyo na ƙasar Masar domin dukkan mutane su saurara wanda wannan babbar gagarumar daraja ce a ce an yadda a sanya sautin karatunka a gidan rediyo na Masar domin mutum ba za a shi wannan dama ba har sai ya zauna da manyan malamai ƙwararru sun masa shaida tukunna sun kuma aminta da karatunsa daidai ne wannan shahara ta Abdul Basit Muhammad Abdul ta sa ya taso daga ƙauyensu ya dawo birnin alƙahira domin ci gaba da yaɗa wannan karatu da Allah ya yi masa baiwasa. Bayan muryar da Allah ya ba Sheikh Abdulbasir Muhammad Samad ta shiga cikin kafafen yaɗa labarai, ya samu karɓuwa daga masu saurare, har ta kai ana gayyatarsa zuwa wajen taro domin ya gabatar da karatun Alƙur'ani a wajen. A shekarar 1952, Sheikh Abdulbasir Muhammad Abdulsamad ya ziyarci ƙasar Saudiya domin ya gabatar da aikin haji tare da mahaifinsa. Wannan dama da aka samu ya sa ƙasar Saudiya ta shirya tarba ta musamman ga wannan malami, har ya gabatar da Alƙur'ani a haramin Makka da Madina, aka ɗauki wannan karatu ake masa suna da Sautu Makka. Daga nan ne duniya ta ƙara sanin wannan malami Sheikh Abdulbasir Muhammad Samad kuma daga nan karatunsa ya ci gaba da shiga ko'ina a duniya. Bayan wannan ziyara ta ƙasar Saudiya, sai Sheikh Abdulbasit Muhammad Abdulsamad ya samu gayyata zuwa ƙasashen duniya daban-daban domin ya gabatar da karatun Alƙur'ani. Ya je ƙasashe da yawa na Afirka kamar Afirka ta kudu, ya je ƙasar Indiya, ya zo ma Najeriya, kai ya zo Kano, ya gabatar da karatun Alƙur'ani a nan cikin garin na Kano. Sheikh Abdulbasit Muhammad Abdulsamad ya je manyan masallatai na duniya ya gabatar da alkur'ani kamar masallacin makka da masallacin madina da masallacin al'aqsa da ke filistin masallacin banu umayya da ke ƙasar siriya a cikin wato Jimash, da masallacin da ake danganawa ga annabi ibrahim wanda ke birnin Kalil a falastin da manyan masallatan ƙasashen asiya da afirka da amurka kai har ƙasar faransa Sheikh Abdul Basir Muhammad Abdul Samad an gayyace shi ya gabatar da karatun Alkur'ani. Sheikh Abdul Basir Muhammad Abdul Samad ya samu kyaututtuka na girmamawa daga ƙasashen duniya kamar Siriya ta ba shi wata gagarumar kyauta a 1956 da ƙasar Lubnan ita ma ta ba shi gagarumar kyauta ta girmamawa wacce ke ɗauke da mutuntawa da ƙasar Malaysia ita ma ta ba shi gagarumar kyauta da ƙasar Senegal da ƙasar Morocco. Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya gamu da rashin lafiya ciwon suga, ya kwanta a asibiti daban-daban har ya zuwa birnin London tare da ɗansa mai suna Tariq wanda shi yake kula da shi. Ya samu lafiya, amma daga baya wannan rashin lafiya ya sake taso masa, wanda aka ci gaba da kula da shi a wani babban asibiti da ke ƙasar Masar, kuma manyan masoya masan jin muryarsa suka dinga kai ziyara suna masa addu'o'i, wanda wannan abin ya ƙara nuna yadda jama'a suke ƙaunarsa, ba kuma komai ya sa wannan jama'a suke ƙaunar wannan bawan Allah ba, face karatun Alƙur'ani, da Allah ta'ala ya hore masa, wanda da shi aka san shi a duniya, in ma yana yin wani abin. ba a san shi da wannan abun ba face wannan alkur'ani mai girma wanda wannan yana daɗa fito mana da daraja da ƙima na wannan littafi na alkur'ani wanda dama alkawari ne wanda duk ya rike alkur'ani Allah zai ɗaukaka shi zai darajta shi zai kuma wato bashi matsayi wanda jama'a za su sha mamaki in suka gani bismillahirrahmanirrahim والعاديات ضبحا فالموريات قلحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ شيخ عبد الباسل محمد عبد السمد يا ci gaba da yin karatuttuka wanda aka ci gaba a kafafen watsa labarai aka ci gaba da yaɗawa kuma ta kafafen watsa labarai ɗin kuma an ci gaba da yin hira da shi an sha gayyatarsa ya sha zuwa gurare daban-daban duk kuma ba abin da ke tafi da shi face wato karatun alkur'ani jama'a suna so su ji muryarsa suna so su gan shi suna so su saurare shi don su ji wannan baiwa tasa ta alkur'ani ci gaba har zuwa lokacin da rashin lafiya sake kwantar da shi, wanda ya rasu ranar Laraba talatin ga watan sha biyu, alif da ɗari tara da tamanin da takwas. Muryarsa ta wanzu a cikin duniya, har yau ana sauraron muryarsa ana sauraron karatunsa. Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa. Yau shekararsa ashirin kenan cif da barin wannan duniya, amma ko yau aka sanya karatunsa sai ka ga kamar yana nan a wannan duniya wannan ba komai ba ne daraja ce da kima ta littafin Allah da aka ƙalubalenmu, mu mu ma mu ɗauki ‘ya'yanmu mu saka su a makarantun Alkur'ani domin mu samu irin waɗannan gwaraza fitattu waɗanda suka yi suna a duniya wajen karatun Alkur'ani. Na sha faɗa ina nanatawa, makarantu da muke sa ‘ya'yanmu domin su koyi sana'a da ilimin zamani, mukan iya kashe ko nawa ne aka sa mana a tam za mu biya, amma kuɗin laraba da kuɗin wata wanda za mu bayar ga malaman da suke karanta mana da alkur'ani sai ya gagara, wannan ya jawo rashin gata da makarantun alkur'ani suke fama da shi, da kuma wahalhalu da mahaddata alkur'ani suke gamuwa da shi. Wanda na gaya mana akwai wata ƙasa da saboda girmama ƙur'ani da suke yi, duk mutumin da ya haddace alkur'ani wani fakalti na Islamic Studies yakan gayyace shi a masa muƙabala in an tabbatar ya haddace ɗin a ba shi digiri na Alƙur'ani, wanda wannan ya kimanta Alƙur'ani a ƙasar, wanda ina ma a ce masu kuɗinmu da masu arzikinmu duk da wasu suna yi kuma muna musu addu'a Allah ya saka musu da ninkin ba ninkin na alkhairi. Ana gina makarantu a wasu unguwanni, ana gina wa malamai na Alƙur'ani ɗin gidaje ana kuma ba su abubuwa waɗanda za su kyautata rayuwarsa amma a wasu guraren amma a wasu guraren za ka tarar da inda ake karatun Alƙur'ani gefen kwata ne kan hanya ne ba kyakkyawar tabarma ba kyakkyawan kulawa ba ban ɗaki ba ginanniyar makaranta wanda ya kamata a ce makarantar Alƙur'ani, an yi mata gini irin na zamani an kuma sa mata kayayyakin bukata kai har kwamfuta ya kamata a sama yara don su dinga ganin duniya alkur'ani amma akwai website da yawa da aka buɗe a duniya domin nuna wa mutane kima alkur'ani da iliminsa da kuma abin da yake kunshe da shi na alkhairi wanda zai amfani al'ummar musulmi ga baki ɗaya haka muna kira ga masu arzikinmu da hukumominmu da su sake duba matsalar alkur'ani su kuma ci gaba da taimakawa ana yawaita makarantu da kyautata malaman alkur'ani domin ci gaba da cin moriya wannan alkur'ani a duniyarmu da lahiran. Ya musliman ahuwa wa la qalbi baka mutasailan an sam'i Nan zan tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Jaurawa mai kula da wannan shiri Hassana Salisu Abubakar a madadin gidan Radio Freedom shashin addinin Musulunci nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.